Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da ashir silar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar litinin bi ga watan maris na shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke tafi da shi kakanin labarai. Kasar Italiya ta ce adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus a kasar ya karu da kashi hamsin cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka a shirye take ta tunkari duk wani abu da ka taso a sanadiyar bullar coronavirus a kasar. Tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana, Pete Buttigieg ya janye daga takarar zama shugaban Amurka. To kani labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku je yadda wasu 'yan bindiga suka kai hari wasu ƙauyuka a jihar Kaduna. Mutane suka faɗo garin Marana suka zo suka kewaye garin nan ba mace mai ciki ba yaro ba namiji ba babba ba karami har da almajirai suka zo almajirci ana harbin su ana sa masu wuta ana sa garuruwa wuta. haka kuma ma'aikatar lafiya ta jihar filata ta ce har yanzu ba da tabbatar da ko mutane 43 da ta killace suna dauke da cutar coronavirus ba sannan kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da warhaka ga cikakkun labaran ƙasar italiya a jiya lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi hamsin cikin ɗari a cikin kwana ɗaya kawai yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka goma sha ɗaya a arewacin ƙasar ganin yadda take da adadin mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai da aka tabbatar sun kamu yayin da talatin da hudu suka mutu ƙasar ta italiya ta zama ƙasar da cutar ta fi addaba a nahiyar turai hukumomi a ƙasar sun bayyana cewa suna kyautata zaton adadin zai ƙaru sanin cewa cutar na ɗaukar kwanaki goma sha hudu kafin ta bayyana a jikin biladama da kuma lokacin da ake ɗauka kafin a ɗau mataki haka zalika ƙasar tana da waɗanda suka manyanta da yawa masana harkar lafiya sun ce masu shekaru 65 zuwa sama sun fi saurin kamuwa da cutar. hukumomi a amurka sun gargadi amerikawa da su guji tafiya zuwa arewacin italiya yayin da manyan kamfanonin sufurin jiragen sama biyu na delta da american airlines suka dakatar da zuwa milan babbar cibiyar kasuwanci ta italiya a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce amerika ko amurka a shirye take ta tunkari duk wani abu da ka taso a sanadiyar bullar coronavirus a kasar a daidai lokacin da jami'an lafiyar kasar ke ba da sanarwar mutuwa ta farko a amurka sanadiyar cutar yayin wani taro da manema labarai a fadar white house ranar asabar trump ya ce wadda ta kamu da cutar ta rasu ne da daddare a jihar washington ya ci gaba da cewa At this moment, we have 22 patients in the United States currently. Ya zuwa yanzu muna da mutane 22 da suka kamu da coronavirus a nan Amurka. Abin takaici, ɗaya daga cikinsu wata mace ta rasu da daddare. 'yan shekaru hamsin da ɗoriya mace ce mai ban mamaki wadda dama take da kasadar fadawa cikin rashin lafiya. Akwai wasu kuma hudu da ba su da lafiya sosai. kuma mun gode wasu goma sha biyar sun warke sarai a yayin da yake cewa ta yiwu a samu ƙarin cutar amurka ya kuma ce babu dalilin firgita ko muskala zarratin tsohon magajin garin south bend a jihar indiana Pat buttigieg ya haƙura da fatansa na zama shugaban amurka a shekara ta 2020 kwamitin Yaƙin neman zaben buttigieg ya sanar jiya lahadi cewa ya janye daga neman jam'iyyar democrat ta tsaye da shi ɗan takarar shugabancin ƙasar yayin da ya tashi ba delegate ko ɗaya a zaben fidda dan takara da aka gudanar ranar asabar a south carolina buttigieg ya ƙara ƙaimi biyo bayan nasarar da ya yi da ƙyar a zaben iowa a watan da ya gabata sannan kuma ya zama na biyu dab da wanda ya zo na ɗaya a new hampshire To kafin mu kawo muku karin wasu labaran duniyar zamu leƙa jihar Kaduna inda da safiyar jiya Lahadi wasu 'yan bindiga suka kai hari kawai kamar na da kerawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Isa Laul Ikra ya haɗo mana. wasu 'yan bindiga sun ƙone wani gari da ake kira marina sannan suka shiga garin kerawa duka karamar hukumar igabi inda suka hallaka mutane da dama sannan suka ƙone wasu ababen hawa al'ummar yankin da 'yan bindigan suka afkawa dai sun ce da safiyar lahadi ido na ganin ido ne maharan suka yi wa garin ƙawanya inda suka kwashe sa'o'i suna ta harbe-harbe kamar da yadda ɗaya daga cikin shugabannin 'yan sintiri a yankin wanda ya boye sunan shi ya gaya wa muryar amurka yadda abin ya faru mun waye gari da wani ibtila'i wanda ya same mu inna lillahi inna ilaihi raji'una akwai garin da ake cewa marina ba mu da wani mutum yanzu a halin yanzu wanda za mu iya cewa ga su masu rayuwa saboda akalla yanzu da yaro da babba da almajiri wanda ya zo rani ba za mu iya cewa ga adadin mutanen da aka shi ba amma dai an samu gawar mutum hamsin da wani abu a yanzu daga kerawa zuwa wannan gari na murna shi kuma garin murna nan gaba ɗaya sun ƙone shi akalla dai awa uku zuwa kusan awa hudu suna wannan abin kuma ba jami'in tsaron da ya zo don kawo ɗauki motoci wanda duk aka gani an ƙone mashin in har wanda take da lafiya ne sun tafi da ita mashin wanda ba ta da lafiya ba ta iya tafiya ba wanda suka rini tsufanta sun kona su kuma mutanen a yanzu maganan nan da ake yi an fasan inda suke ba wani wuri bane boyayye domin tun kwanaki muna report ya kamata a duba wannan abun a taimaka a turo mutane da su iya maganin wannan matsalan yan kun ba haka ba yadda suka cinye ƙauye gari ma ba tsira ba za a yi a baya dai yankin kerawa da ke karamar hukumar gabi na fama ne da masu garkuwa da mutanen da kan sace mutane su ɗibe dukiyoyi amma dai a wannan karan a cewar kansilan yankin alhaji ɗaya bukerawa abin ya sha bamban inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu taɓa ganin masifa da bala'i da jarabta irin wannan a rayuwa ba yau muna zaune karfe shida na safe mutane suka faɗo garin marana suka zo suka kewaye garin nan ba mace mai ciki ba yaro ba namiji ba babba ba karami har da almajirai suka zo almajirci ana harbin su ana sa masu wuta ana sa garuruwa wuta alaji wani daki daki ɗaya akwai buhun masara sama da buhu dubu an sa mashi wuta ya cinye an kashe shi an kashe 'ya'yan shi an kashe matan shi jirajirai ma an kashe akwai kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cikin garin kira yanzu muna da gawan mutum yanzu mutum hamsin da wani abu wanda ba a yi zana idan su ba yanzu yanzu maganar nake gaya maka malam isa ba zai da wani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun muna kira ga gwamnatin tarayya muna kira ga shugaba muhammadu buhari ya san halin da karamar hukuma. musamman igabi take ciki musamman igabi ta yamma ciyama din mu na kokari dan majalisar mu na kokari wannan abin ya fi karfin su ba za su iya ba ina kai koken abin ya fi karfin su hidima ne na federal government shugaba Buhari ya ji tsoron Allah ya taimake mu ya sawo mana jami'an tsaron da za su iya aikin nan ana tuno jami'an tsaron nan ba sa zama a ji tsoron Allah za mu mutu mu koma ga Allah ko da mutanen da suke ta'addanci na auren za faɗa saboda mutuwar nan ɗaya ne duk da abokai na yau sun mutu da kane da iyayena so menene a ciki mallam Isa ina tabbatar maka ina tabbatar maka gwamnati ta ƙara jin tsoron Allah muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan zana idan mun fara shi tun yanzu ba za mu iya gama shi ba sai sha ɗayan dare amma an ce an turo jirgi ai jirgin ina take ta wuce shawagi ta wuce ba kamar yanda ka san jirgin zuwa makan tana zuwa ta wuce haka ta ta wuce ba ta kashe ko dan sako ba in baka tashi daga nan Kaduna zaka shiga wurin barayin nan ba za ka yi awa ɗaya ba ka shiga daban mutanen nan mutanen nan ba ƴan barayin mutane bane yan boko haram ne muta ba su dauki komi ba dukiyar mutane sun kona mutane sun kashe da wani zamu ji muta yan sun tashi mana gari gari goma sha uku kenan a mazaɓan kira da wani zan ji har ya zuwa daren jiya na lahadi dai gwamnatin jihar Kaduna bata riga ta fidda matsaya ba tukuna yayin da rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce tana tattara bayanai ne daga jami'an 'yan sandan da ke yankin game da yadda abin ya faru ko da yake dai wasu al'ummar yankin sun tabbatar da jibge jami'an tsaro daga baya a yankunan da aka kai waɗannan hare-hare isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya To Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikra. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma na dare. Yanzu da Aishatu dauke da sauran labaran. Wani jami'in bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tur da matakin da ƙasar Eritrea ta ɗauka na fatattakar masu ƙoƙarin morar 'yancin su na ɗan adam da kuma masu ƙoƙarin morar 'yancin su na yin addini a wani rahoto da aka fitar kazalika da mawuyacin tsarin shiga sojan ƙasar dole na lokaci mara adadi da kuma yawan cin zarafi a ƙasar a rahoton na majalisar ɗinkin duniya game da halin da 'yancin ɗan adam ke ciki an sami matsalar take hakkin ɗan adam da yawa wanda ya kunshi kame 'yan ƙasa ba bisa ƙa'ida ba ke ta haddin mutum da azabtarwa. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman da ke kula da hakkin ɗan adam a Eritrea, Daniela Kravitz, ta nuna rashin jin daɗi game da matsayar da gwamnati ta ɗauka game da 'yancin addini. Ta faɗi cewa ana kame Kristoci da suke gudanar da addinin su ba tare da izinin gwamnati ba haka zalika kiristoci waɗanda gwamnati ba ta amince da ɗariƙarsu ba ta ƙara da cewa musulmi ma ba a bar su a baya ba ba su tsira ba ana kame su a kulle ta ƙara da cewa There are, however, immediate measures that the authorities could take that do not depend on economic To akwai matakan gaggawa da hukumomi za su iya ɗauka da bai dogara akan sauye-sauyen tattalin arziki ba, kamar tsaida tilastawa matasa shiga soja, ware ilimin sakandare daban da aikin soja na tilas da kuma samar da matakan sa ido don hana cin zarafin al'umma musamman mata da ake tilastawa shiga soja. Kafar yada labaran gwamnatin Siriya Sana ta sanar jiya lahadi cewa sojoji turkawa sun kai hari kan jiragen saman siriya a lardin idlib sana ta ba da rahoton cewa matukan jirgin sun fice daga jirgin ne na matuki sun kuma sauka lafiya ba tare da jin rauni ba ta lemar sauka ƙungiyar sa ido kan harkokin 'yancin ɗan adam a siriya mai headquarter a Birtaniya ta ce jiragen biyu sun fado a wani yankin kasar da ke ƙarƙashin ikon gwamnati jim kaɗan da harbo su da jiragen yankin turkiyan samfurin f-16 suka yi ma'aikatar tsaron turkiya ta faɗi cewa an harbo jiragen ne bayan da aka kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragenta maras matuki. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla a daidai lokacin da cutar murar coronavirus ke ta yaduwa tare da kashe sama da mutane 2,900 a faɗin duniya ma'aikatar lafiya ta jihar filato ta ce har yanzu ba ta tabbatar ko mutane 43 da ta killace suna dauke da cutar coronavirus ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na zainab babaji ma'aikatar lafiya a jihar filato ta ce har yanzu ba ta tabbatar ko mutane 43 da ta killace suna dauke da kwayar cutar coronavirus ba Kwamishinan lafiya a jihar Plateau Dr. Nimkon Ndam ya ce sun killace wasu 'yan kasar China da ke aikin haƙar ma'adinai a ƙaramar hukumar wasi a nan jihar Plateau tare da wasu ma'aikatan da ke cuɗanya da su. Dr. Ndam ya fara ne da matakan da ma'aikatar lafiyan jihar Filato da jami'an hukumar lafiya ta duniya da hukumar kula da shige da fice ta ƙasa suka ɗauka tun lokacin da wasu 'yan ƙasar China suka shigo jihar Filato a makon jiya. A ranar Juma'a da ya wuce, gwamnan Filato ya samu wani wasika daga mutane Immigration Service, Nigeria Immigration Service, cewa akwai mutane Chinese guda hudu da sun shiga eh, jihar Filato sun je wurin mining a wasi. so da muka samu wannan wasika sai mun ce to bari mu fara a muka fara aiki immediately tara wadansu team namu sai suka je kasan wasi amma inda suka shigo sun tashi daga kasan china sai sun zo addis ababa wato ethiopia kenan sai sun zo abuja a can addis ababa an yi screening nasu na coronavirus ma an zo abuja ma an sake yi musu screening to amma yanzu a yanzu mutum nawa ne wato aka keɓance su domin a tabbatar da ko suna da wannan cuta ko babu in ka yi jimila duka zai zama arba'in da uku dukansu ba wani wanda yana da alaman cutan ba so mun bantun da ba su da shi ma mu ce akwai cutan a plateau ba kada a damu ba a yanzu dai ba su da shi so kowa ya kwantar da hankalin shi amma ma'aikatar lafiya na jihar plateau ta shirya idan ma an ce an samu wannan cuta a shirye muke muna da isolation ward a jude na da isolation ward a plateau hospital kwamishinan lafiya ta jihar plateau kenan dr nimcon ndam A cewar Dr. Rinfa Amos da ke cibiyar binciken cututtuka da magungunan dabbobi ta ƙasa da ke VOM a nan jihar Filato, wanke hannu da sabulu zai hana yaduwar cutar coronavirus. Shawarar da za mu ba mutane shine cewa a rika maintaining wanke hannaye da sabulu sai da hand sanitizer ehe a wanke hannu kafin a ci abinci a wanke hannu idan an shiga toilet a wanke hannu idan an je kasuwa an yi zumunci da mutane da yawan dawo a wanke hannu in an kirga kudi a wanke hannu shine zai taimaka mana kwamishinan yada labarai a jihar plateau mr dan manjan ya ce gwamnati ta shirya don dakile duk cututtuka masu yaduwa inda ya gargadi masu yada labaran karya game da cutar da su guji yin hakan. Gwamnati za ta ɗauki mataki akan duk wanda yake yada eh, jita-jita yana yada labarin da yake na kanzon kurege ne. Da zaran mun sami eh, wani labari za mu koma wajen eh, 'yan jaridu mu wasa ma mutane za mu koma wajen shugabannin al'umma sarakuna da shugabannin addinai daban-daban mu wasa musu saboda haka um, bayan ranar goma wata maris da yake muna da jami'an mu a gurin za mu sake tara 'yan jaridu mu gaya musu menene muka mene muka gano idan suna da cutar za mu gaya ma al'umma domin mu san yadda za a yi kokari a magance shi babu su da shi za mu gaya ma al'umma duka. kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar plateau mr dan manjan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to a gaida zainab babaji To idan aka biyo mu a mu na hantsi da misalin karfe 8 za a ji cewa hukumar lafiya a jihar Kano sun ce sun wato sun haɗa hannu da jami'an tashar saukar jiragen sama ta Aminu Kano domin ɗaukar matakin kare al'ummar daga cutar coronavirus. To sai a biyo mu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohas dubu a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu Baya ga haka a ko yaushe za ku iya jin mu ta shafukanmu mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A wannan mako shirin ciki da gaskiya zai sauka ne a damatar babban birnin jihar yobi inda wani malamin Islamiyya mai suna Abubakar Liman ya bayyana cewa ya samu kimanin shekaru uku yana fafutukar wanke sunansa da kazafin da ya ce an yi masa a makarantar na na Aisha. Da hakan ya sa aka sallame shi daga aiki a shekarar dubu biyu da goma 2017. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. Malam Abubakar ya ce biyo bayan zargin da aka yi masa na cewa ya yi lalata da ƙananan yara masu ƙarancin shekaru da yake koyarwa. An gudanar da bincike a makarantar da ya wanke shi daga zargin da iyayen yaran suka yi masa. Amma duk da haka, makarantar na na Aisha ba ta amince da ƙyale shi ci gaba da aiki ba. Da matsayar kare martabar sunan makarantar daga iyayen yara bisa ma'ana, kar su bar malamin su kuma iyayen yaran su fidda 'ya'yansu don su kare su daga barazanar lalata ta zama babbar damuwa a wasu makarantu a Najeriya. Kafin mu je ga martanin shugaban wannan makaranta ta Islamiyya ta bakin daraktan makarantar mai namo a jari. Za mu kawo muku bayanin Malam Abubakar Liman wanda ya tunkari jami'an tsaro da kotuna amma ya ce ba biyan bukata a tsayin dakar da yake yi na wanke kansa da kuma neman diyar bata masa suna. Sunana Abubakar Eliman. Abin da ke tafe da ni. Daga ina ka zo ka? Daga Damato na zo. Mm. Jihar Yobe nan ko? Eh jihar Yobe. Ya wato me ke tafe da kai? Abin da ke tafe da ni ni dai malami ne a makarantar Nana Aisha. magana ne na kazafi yake tafe da ni. Ina cikin makaranta ina karantar da yara yaran noziri noziri 2. aka kira ni a ranar hudu ga watan bakwai shekara na biyu da sha bakwai hmm. aka kira ni aka ce yanzu ofisin principal sai na zo na same ta da wasu baki shi principal ne ke gaya mace wannan bakin da kake mala baka iyayen wa'insu yara da kake kantarwa ne akwai aisha muhammad babi mai kimani shekara shida akwai adamu abdullahi muhammad mai kimani shekara biyar to wa'annan yaran iyayensu sun gaya wa shugabannin makaranta cewar akwai abin da kake wa yaran su wanda ba su ji daɗinsa ba to yanzu ga iyayen yara sun zo ga kuma kai saboda haka sun ɗauki yaran nasu suna tafiya da su bypass na waziri ibrahim a mota kenan yaran sai suka ce ga gidan malam faɗin cewar ga gidan malam sai jefa musu tunani a zuciyarsu ya aka yi yaran yaran na suka san gidan mala saboda haka su ba yadda ba shine suka soma binciken yaransu sai bincike nuna musu cewar ina kawo yaransu gidana ina zama a cinyansu ina ba su minti kuma ina cewa kar su faɗa saboda ka to su wasu yadda ba za su kai ni ss office kuma sannan ita aisha muhammad babi na yi mata rauni a gabanta idan ana yi mata wanka gabanta yana ciwo saboda ka su wasu yadda ba sai to wannan magana da ko zo shi gaskiya babbar magana ne amma ni na san kaina ku je ku yi bincike a waje suka ce su ba za su yi bincike ba sai ce to yanzu yaran suna nan aka ce mu suna nan sai aka tafi yadda mai suna mala adam ya je ya tafo da yara a kilas ya zo ya kawo su ofis da ya zo da su yaran sai suka tafi jikin iyayensu ni kuma wanda ya mun gaya mun wannan magana hmm. principal din ne na makarantar mai suna ali bilal shi ne ya gaya mun cewar ga abin da nake wa yara su iyayen yaran a gaban su aka furta maka wannan eh, ba. a gaban su aka furta ma wannan batu kuma wanda ya fito da magana a cikin su ko kuma dai sun shiru suna sauraron a sun yi shiru a wannan lokacin suna sauraron shi suna sauraron principal hmm. sai da yaran suka zo to a lokacin shi muhammad abdullahi wani ne muhammad abdullahi eh baban yarinya daya adama kenan to shine yake shafa kan yarsa yake cewa mamana wannan malamin ku ne ta ce masa eh yana kai ku gidansa ta ce eh yana ba ku minti ta ce eh ya ce kar ku faɗa ta ce eh duk abin da ya gaya yarsa amsan na'am take bashi sai na ce to na ji bayananku hmm. kun yadda kun gamsu da abin da suka faɗa suka ce eh mun yadda na ce kun yadda da abin da suka ce mun yadda na ce to ina zuwa sai na tashi na je a ofis namu na ɗauko alkur'ani na zo da shi na ajiye a kan teburin principal na je ni na fita na je ni alwala na zo ne zan ɗauki alkur'ani sai na samu kur'ani sun ɗauke shi ko principal ne ya karba ko su iyayen yara ne nai nai nai principal na ce dan Allah me so kai da Qur'ani kai lokacin eh abinda da nake so ne rantsuwa nake so da shi nai nai principal ne ya bani alkur'ani yaki sai na yi rantsuwan a haka na ce na rantse da allah da ya halicce ni tun da nake a rayuwata ban taɓa yin zina ba ka ji ko sai shi principal ya ce to gaskiya shi kes din nan ya fi ƙarfinsa mu tashi mu je gaban director sai muka tayi da mu da iyayen yara daraktan makaranta director makaranta mai wane ne shi director. shi director shine maina ajiyari hmm. ne muka tahi muka je gaban darakto din da muka je tare da iyayen yaran da kuma sauran shugabannin makaranta duk muka haɗu a ofisin da sai ya ce wannan batun magana na a akan wannan kesin ne sai buɗi bakinsa shi daraktan kenan hmm. shi mai na ajiyar kenan ya ce wannan abu zai yiwu saboda zamaninsa ne kuma psychologically yaro ba zai karya ba saboda haka na sa maka doka kar ka ƙara shiga aji kuma za ka zo makarantar nan karka gudu inji shi director inji shi director amma kuma ya tambaye ka ya batun yake na ya tambaye ka ya yanayin lamarin yake ko kuma a bai tambaye ni ba wannan shine furucin farko hmm. lokacin da shi aka gaya masa cewar ga abin da muka zo gaban shi akai hmm. shine furucin da yayi doka da ya samu da kuma cewar wannan abu zai yi saboda yara psychological yaro ba zai karya ba kuma abin zamanin sani to sai na ce a ah, director yaushe ne ne kai bincike ka gane cewar yaran nan abin da suka faɗa gaskiya ne ka taɓa ganina da yaran nan ne ko ka taɓa jin halina ne to saboda haka ni fa ban ɗauki maganan maganan ba karamar magana ba ba maganan wasa ba ne ba saboda haka duk abin da ya dace mu yi da ku akan wannan al'amari wallahi za mu ni ba zan yadda ba to a lokacin sai shi vice principal mai suna abdulaziz kenan ya ce mala bakar baka fahimci darakto wani na fahimce shi zai karbi kesin ne zai yi bincike daga nan ni sai na shiru sai uban yarinya da shi wannan muhammad abdullahi har yanzu sai ya ce kai wani irin mutum ne yake gaya mu ba ka da da'a mu ba mu ba amma mun gamsu da abin da suke yi hmm. eh kai kuma shugabanka ne ba za ka yi da abin da suke faɗa ba ni dai ban gaya masa komai ba daga nan shi daraktan suka ba su hakuri. suka ce su yi hakuri da allah za su yi bincike da kwana biyu uku su yi hakuri. sai suka ce mu duk muka watse a haka gari ya waye sai na zo ni makaranta kamar yadda suka gaya mu na tafi ofis na jan zauna yaddi na shi wannan mala adam ne kenan ya kira ne ce mala bakar ka zo ofisin director ana kiranka to da shine na zo ni sai na same shi da sauran shugabanni sai yake gaya mun cewa mala bakar wannan rigima ba da kai ake yi ba da makaranta ake yi a shi furfurta namu na makaranta shugaban makaranta kenan da suna allai ari ya zo mun masa bayani kar ya ji magana a gefe ya zama mun yi laifi da muka gaya masa shine ya gaya mana cewa wannan magana ba da kai ake ba da makaranta ake yi hmm. akwai wani makaranta a gwarzo irin wannan kesin ya faru a rufe wani makaranta hmm. saboda haka kai yanzu mun baka hutu mun nada kwamiti za mu yi bincike kuma za mu baka albashinka hmm. to kwamitin sun gudanar da wannan bincike sun gudanar da bincike menene sakamakon su ya nuna na abin da suka yi bincike Mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ji sakamakon binciken da makarantar ta gudanar. Tare kuma da jin yadda aka gudanar da wannan bincike tun daga farko har ƙarshe, wanda ya kai ga fitar da sakamakon. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kamu wannan shiri Haruna Dauda da Nasiru Adamu El Hikaya, nisar fili hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen Ƙasar Italiya ta ce adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar ya ƙaru da kashi hamsin cikin ɗari a cikin kwana ɗaya kawai. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan da Amurka da wakilan man Taliban suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma a Doha batun aiwatar da yarjejeniyar ya karci ƙasa shugaban afghanistan ashraf ghani ya sanar a jiya lahadi cewa gwamnatinsa bata ce za ta saki dubunnan fursunonin 'yan taliban ba a matsayin mataki na fara tattaunawa tsakanin 'yan taliban ɗin da sauran ɓangarorin 'yan ƙasar ta afghanistan to madalla kafin mu yi sallama zan yi amfani da wannan dama na taya wakilan sashen hausa na murya amurka nasiru adamu hikaya da ibrahim abdulaziz murnar samun lambar yabo da kungiyar media observers da ke sa ido akan ayyukan 'yan jarida ta yi ta karrama su a yola saboda jajircewarsu ga wannan aiki na 'yan jarida Allah ya kara basira haka kuma muna taya ango bashar su dangi da aka fi sani da refa da saka Khadija Umar Bako murna aurensu da aka ɗaura ranar Asabar a sabon garin da jau. Allah ya ba da zuriya ɗaya ba. Masu raro nan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirin da wani sabbin rahotanni. Kamar kullum yadda aka saba za a iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin aisha sule wadda ta na gabatar da shirin da kuma cibahiro diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa an ma kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyan nan salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.